أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 23 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan da 23 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 260 cikin suratul bakara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 261 kafin haka za mu ansa tambaya ɗaya ne kadai na ga tambayoyin galibi akwai maimai a cikinsu wani ke cewa shin a hausa ya halatta a ce da allah ubangiji ko bai halatta ba ina ga wannan an yi wannan a kano tun shekara goma da suka wuce ko sai yanzu wannan abin gizo nan kenan ya halatta idan ka ce Allah ubangiji baka yi kuma ba wani laifi da kai don a hausa lokacin da hausa ke cewa ubangiji ba sa nufin siffanta Allah da kasantuwarsa uba kamar yadda lokacin da hausawa suka ce ɗan kasuwa ba sa nufin wanda kasuwa ta yi cikinsa sai naƙuda ta haife shi kamar yadda idan suka ce ɗan makaranta ba sa nufin wanda makaranta ta ɗauki juna biyunsa sannan kuma ta zo ta haife shi da haka abinda ake mu'amalantar mutane da shi na kalmomi me suke nufi lokacin da suka furta wannan kalma me zuciyarsu take nufi al'ibaratu bil maqasidi la bil alfaz wato abinda ake kiwata ko da wani lokaci me ka fata a zuci lokacin da bahaushe ya ce ubangiji yana nufin mahalicci wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai duk da cewa masu zurfafawa a cikin harshen hausa za su ce kalmar uba wato daga mai haihuwa ne giji kuma wato gida kenan saboda haka wannan kuma idan an koma asalin kowane kalmomi wato za a iya samun cewa ma mutum sai da bebe kansa ya hana kansa zance kenan da haka babu wani laifi idan ka cewa Allah ta'ala ubangiji ina fata an fahimta malam mu ci gaba aya ta gaba mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah dan taimakon addinin musulunci ka kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil kamar misalin ƙwaya ɗaya ce da aka shuka cikin ƙasa ambatat sab'a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya kuma a cikinta aka samu ƙwaya ɗari kaga za a ninkawa mutum har ɗari bakwai kenan wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji ta'ala yana ninninkawa liman yasha ga wanda ya ga dama gwargwadon kyakkyawan niyyar mutum lokacin da zai ciyar da dukiya din wallahu wasi'un aliyim ubangiji ta'ala mai yalwa ne sannan kuma masani ne hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yadda Allah ke ninninkawa mutum aiki na gari alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin wato kowane kyakkyawan aiki ɗaya za a iya ninka mutum sau goma kai ba ma sau goma ba za a ninka mutum har sau ɗari bakwai wani hadisin ya sake tabbata cikin sahihin muslim manzan Allah zai tafi wani jihadi zai tafi yaƙi na musulunci sai wani balarabe ya kawo taimakon raƙumi guda ko raƙuma ta mace guda ɗaya tare da akalarta a ɗaure da ita da manzan Allah ya karɓa sai ce laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin mahtuma a ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala zai maye maka gurbi a sakamakon wannan guda ɗaya ɗin da taguwa ɗaya ɗaya har guda ɗari bakwai kowace da akala irin yadda ka kawo ta yanzu da akala abin nufi kinaya ne zuwa ga wato ainihin lada da za a ninninka mutum ranar tashin kiyama na na amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah sun malayu yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa bibitar abin da suka ciyar din mannan wajen yi wa mutum gori su goranta masa cewa ai ni ne maka kaza ai ni ne maka hanya ka samu kaza ko ni ne na baka kaza wala azan kuma ba sa cutar da wanda suka yi wa kyauta din ko suka yi wa baiwa din masu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin su wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba babban abin da ake so lokacin da mutum zai ciyar ya ciyar da kyakkyawan niyya cewa don Allah ya yi kuma sannan idan wani ya ciyar ya taimakawa ko ya tallafawa kada ya goranta masa watan wata rana cewa ai ni na wa wani kaza bai halatta bai yi masa haka a gaban idansa haka bai yi halatta bai yi a bayan idansa da nufin na masa ko nuna cewa kai kai masa baiwa irin ta abu kaza sai Allah ce قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والمن ذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس والذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وبنجي ce قول معروف wato faɗi wanda yake sananne a shari'ance wanda babu cutarwa a cikinsa daddaɗan zance kyakkyawar magana wa maghfiratun tare da yafewa idan an yi maka laifi khairun wannan shine mafi alkhairi min sadakatin yatba'uha adha sama da sadaka wadda daga baya cutarwa za ta biyo bayanta wato ka yi wa mutum daddadar magana kuma ya kasance ka yafe masa ko da wajen tambayar ka da ya zo ya kausasa harshe wannan shine mafi alkhairi sama da ka bashi abin da daga baya za ka zo ka cutar da shi ko ka goranta masa wallahu ganiyun halim ubangiji ta ta'ala shine ganiyu wadatacce wanda talauci baya kwankwasa masa kofa sannan kuma shine halim mai juriya wanda baya saurin kama mutane da laifi yakan ba su dama don su samu damar tuba tare da yin istighfari malamai suka ce kaulun ma'aruf wato kaulun ma'aruf wannan mubtada ne khabar din an shafe shi ay kaulun ma'arufun aula haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a'a kaulun din shine khabar ma'aruf sai zanto na a cikin sa mubtada din kaddara shi ake yi fi ma yutla alaikum fi ma yunzalu alaikum kaulun ma'aruf wato cikin abin da ake karantar da ku cikin abin da ake saukar muku alkur'ani akwai koyar da ku daddaɗan zance kyakkyawar magana abin da ake nufi da wannan shine lokacin da mutum ya zo tambaye ka wani taimako ya nemi gudunmawarka ya nemi sa hannunka kan wani al'amari nashi ɗayan biyu ne ko ya zanto za ka iya ko ya zanto ba za ka iya ba idan za ka iya yi to lalle ka taimaka masa ko da ba kai ne za ka yi ba za ka iya sa baki a yi masa to nan ma sai ka sa baki a yi masa manzo Allah ce isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allah ala lisani nabihi ma sha'a wato ku yi ceto ko kuma ku yi hanya ku yi alfarma ku sa baki cewa a baiwa na aiki kaza ko a bashi makaranta ko a bashi admission a wuri kaza ko ai kaza ko ai kaza ku sa baki in ya kama ku sa baki din idan har kuka sa baki tu'jaru to za a ba ku lada aikin ku kusa baki amma sa bakin ku ba shi zai sa dauke shi ba shi ne yace wa yaqdillahu ala lisani nabihi ma sha'a ubangiji kuma shi ke zartar da abin da ya ga dama daga baya to ma'ana idan mutum ya zo ya tambaye ka wani abu ko ya zanto zaka iya yi ko ya zanto ba zaka iya yi ba in zaka iya yi sai kai masa idan ba zaka iya yi ba sai kai masa daddadar magana Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in hali ya kama za zaka karowa da mutane kai sun roƙe ka abu baka da abin bayarwa ɗin sun neme ka taimako abin da suka nema ba ka da shi a yanzu sai ka so ka kawar da kai dan fatar nan gaba idan ka samu ka basu Allah ce to kar ka kawar da kai haka kawai fa kullahum qawlan tsora faɗa musu magana mai daɗi allah akalli in ma mutum bai samu kyauta ba ya samu daddadar magana shine suka ce yana daga cikin alama ta mutumin da yake da karamci idan an zo wajensa za a roke shi wani abu za a gan shi fuskarsa a sake amfanin sakin fuska shine in yana da akwai zai baka in baya da akwai kai kuma zaka bashi uzuri amma inda ya murtike fuska to ko da ya baka sai ka ji ba daɗin karfa to ballantana kuma ya hana ka ai ba yadda za a yi ka bashi uzuri shine suka ce amfanin sakin fuska kenan ko dai ka baiwa mutum ko kuma in ma baka bashi ba shi zai iya baka uzuri shine wani ke cewa illa takun warikun yawman ajudu biha ala sadiqi fa inni layyinul udi la yu'damu sa'iluna alkhayra min shiyami imma nawali wa imma husnu mardudi yace da'iman in ma ba ni da azurfa da zan baiwa abokina kyauta to ni ya ishe ni alfahari ina da daɗin mu'amala ina da saukin hali ina da kyakkyawan hali yace ke cewa duk masu tambaya ta ba sa rasa alkhairi a cikin ɗabi'una ko dai abin da suka roka in basu ko kuma in yi masa daddaɗan zance manzo Allah kuma ya ce yana daga cikin yana daga cikin sadaka al-kalimatu tayyiba sannan kuma yana daga cikin sadaka ko abin da yake nagari an talqa akhaka bi wajhin talik wato ka fuskanci dan uwanka ko hada ido ya ga bishasha da sakin fuska ta tare da kai shine ma'anan qaulun ma'ruf ma'ana fi ma yutla alaikum qaulun ma'ruf cikin abin da ake karantar da ku akwai koya muku daddadan zance kalma mai kyau sananniya al-ma'ruf shine allazi ya'rifuhu an-nasu wa la yunkirunahu abin da ake kira al-ma'ruf cikin magana ko cikin aiki irin abin da mutane ba sa inkarin sa idan an yi abin da ya dace kenan hali na kwarai magana ta kwarai wa maghfiratun abin da ake nufi da gafara a nan gurin shine lokacin da mutum zai zo tambayar ka wani lokaci zai kawo kausa harshe ta iya kai mawadaci ne lokacin fitar da zakayi zo ya ce maka ba ni daga haƙƙin Allah da ya wajabta a kanka kaga wannan ya sa maka harshe kila idan ba ka lallashi zuciyarka ba sai ka fushi ma ka ce an fasa yi duk abin da zaka yi ko ka ce za a bayar amma kai din ba za a baka ba sai ubangiji ce a wa masu maghfiratun ka yafe ko da an faɗa maka ba daɗi manzon Allah ma an faɗa masa ba daɗi ya gintsa ya haɗe sallallahu alaihi wa sallam khairun min sadaqatin yatabawa azab wallahu ghaniyyun halim ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ko sadaka ta farilla ko sadaka ta nafila bil ta hanyar almannu shi lafazin almannu din a larabci yana nufin al'inamu wal fadlu wato falala ko baiwa da haka Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ma'ana ubangiji yayi baiwa yayi falala yayi ni'ima ga mummunai da ya turo musu manzo daga cikin kawunan su shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mannu kuma yana zuwa da ma'anan ta'adadun ni'ami alal mun'ami alaihi kididdigawa wanda kai wa ni'ima ni'imar na maka kaza na maka kaza na baka kaza an gane ko to wannan yana daga cikin almannu kenan shi yasa lokacin da wato ainihin annabi musa ji na fir'auna wa'azi cewa kai kaza kai kaza kai kaza sai fir'auna yake cewa shin ba ka kasance yaro a cikin ba kai kaza kai kaza kai kaza annabi musa sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il ma'ana yanzu wannan ita ce nemar da yau kake goranta mun dan ka ka bautar da dangin gidana dan ni kadai ka mun wani abu amma yan zurriya ta yan kabila ta ka bautar da su sai zanto ni'ima da zaka yi mun goranta kenan ina fatan kun fahimta sannan kuma almannu wato wani abin sha wa na alaikum al-gamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa allati la tubtilu sadaqatikum bil manni kaga abinda ake nufi da almannu a nan gurin ta'adadul mun'imi an ni'ama alal mun'ami alaihi wanda ya yi baiwa ya rinka lissafa wa mutumin da yawa baiwa ɗin ko kyauta ya rinka yi masa kididdigar na yi ma kaza na yi ma kaza na yi ma kaza wannan yana bata ladan kyauta din yana bata ladan sadaka ɗin shi yasa Allah ce la tubtilu sadaqatikum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ta hanyar gori da kun yi gori sadaka ta rushe kyauta kuma bata da lada idan mutum ya gorantawa wanda yawa kyauta wal aza da kuma cutarwa wato faɗa mutum bakar magana ko na makamancin haka ko ka ba mutum kyauta amma sai ka jefa mishi ɗauki wato a haka kallazi yunfiqu malahu ri'a'an anna kar ku zama kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nasi don mutane su gani asalin ri'a'an nasi wato alhamza din farko din nan wato asalin ta ya unce riya anna da aka yi ibdalin ta ta koma alhamza amma ta ƙarshe tana cikin asalin kalma din wato la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa dan nuna wa mutane ba dan Allah ba wala yu'minu billahi baya cikakken imani da Allah wal yawmil akhir kuma baya imani da ranan karshe bisa ga siffar imani ta hakika fa masaluhu misalin irin wannan mutumin ko siffar irin wannan mutumin ka masali safwanin kamar misalin mulmulallen dutse ne akan ce da dutse safwan wanda ya kasance ba mai gari ba mulmulallen dutse wanda ko itace ko wani ganye ko ciyayi ba sa fitowa a kansa shi ne wato safwan alaihi turabun sai aka zo aka zuba kasa a kansa wato falalan dutse ga kasa a kansa ta lullube shi fa asabahu wabilun sai aka yi ruwan sama mamako kaga me wannan ruwan sama zai zai share wannan kasar da ke kan wannan dutse fatara kahu salda sai ruwan saman nan ya bar dutsen nan saldan tsandararren sa ya fito fili aka shi bayan ko da kasa ta tsirce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wato ba sa samun ikon ala shay'in kan kowane irin abu mimma kasabu cikin aikin da suka yi an fahimta ko ma'ana yadda kasa ba ta tabbata kan mulmulallen dutse bayan an yi ruwan sama to haka ladan sadaka baya tabbata idan riya ta shiga ciki ko idan gorantawa wanda aka yi wa sadakar ya shiga ciki ko idan cutar da shi ya shiga ciki da ruwan sama ya zo share kasan da yake kagar dutsen nan gashi nan ya fito fili to haka idan gori ya shiga cikin kyauta da kaiwa wani shikenan gaba daya babu lada abin ya zama ya tafi haka kenan shine la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu su masu ciyarwa la yaqdiruna ba sa ba su da iko ala shay'in kan samun wani abu mimma kasabu cikin abin da suka ciyar da fadin cewa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu da kuma faɗi a ƙarshen aya wallahu la yahdi alqaumal kafirin Allah baya shirye da waɗanda suke kafirai dalili ne akan cewa allazi da ke farkon aya din ma'anansa allazina da Allah ce ya allazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi ma'anarsa kallazina don me yasa ya zama allazina dan da ya yace la yaqdiruna ala shay'in wanda zamiri ne ke koma zuwa ga kallazi yunfi kuma da huriya annas ina fatan kuna fahimta domin inda a ce zamirin zai koma zuwa gare shi ne mafarad da sai a ce la ya kadiru ala min ma kasaba amma tunda aka ce la ya kadiruna wato ada zamiru majmu'an sai ya nuna cewa allazi yana zuwa bi ma'ana allazi na kenan wannan ko mun karanta tun a baya wajen masaluhum kama sallazis tawqad naran falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ina jin za ku iya tunawa laraba sun san haka a cikin yaran su ɗaya daga cikin sai ke cewa wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum humul qaumi kullul qaumi ya umma khalidi wa innal ladhi a madadin yace wa innal ladhina hanat bi faljin dima'uhum sai zamiri ya zanto jam'i wanda ke nuna allazi dinta yana nufin jam'i humul qaumi kullul qaumi ya umma khalidi an gane ko wa kuntu usaqil qauma ikhwati alladhi riwayatuhum ghayyi wa rushduhum rushdi yace wa kuntu usaqil qauma ikhwati allazi a madadin ikhwati allazina riwayatuhum ghayyi wa rushduhum rushdi Allah ce wallahu la yahdi alqaum alkafirin ubangiji baya shiryar da mutanen da suke alkafirin kafirai ma'ana baya ba su basira baya ba su hankali da tunani mai kyau sai kaga a cikin maganganunsu akwai wauta duk da cewa kila suna da ilimi a zamanance wani lokacin suna da manya-manyan takardun shaida da suka yi karatu a jami'o'i daban-daban amma sai ka samu a cikin magana su babu lissafi sosai da sosai sai su yi ta magana ana cin gyaran su ana ce ku yi kaza su gyara yanzu ka duba lokacin da Bush ya ce zai yi yaki da Afghanistan ya faɗi kalma aka ce aka ah, gyara wannan kayan kuskure ya janye ya sake faɗin wata har yau gyaran kalmomin sa ake kullum sai ya yi tufka da warwara cikin maganansa shine wallahu la yahdil qawmal kafirin kullum cikin tufka da warwara yake wamafanin lafiyin na yunus kuna a muana hu mu butuka a marubotin na a min a nkutu kama fani gyan na. a muana ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فصل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم amma sifar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtiga a mardatillah don neman yarda Allah kaɗai ba don wata manufa ta duniya ba wa tasbita min anfusihim sannan a tabbace daga cikin zukatansu din haka ne neman yardan Allah misalin irin waɗannan mutane kamar sali jannatin bi rabuwa kamar misalin gona ce wadda take kan ɗan tudu abinda ake nufi da rabuwa ko rubuwa ko ribuwa ko arrabawa duk da ya halatta a larabci sai dai a cikin alkur'ani an yi amfani da arrabuwa da kuma arrubuwa amma bi kasarar ra lam yasbut qira'atan wa lam yasbut qur'anan amma nan qira'a biyu ce rabuwa da kuma rubuwa abin da ake nufi da rabuwa ko rubuwa a larabci shine wuri mai tudu amma tudu ba mai yawa ba wuri wanda yake kan tudu amma tudu ba mai yawa ba ta yadda idan ruwa ya zo zai iya rikewa sannan ba gangare ba ne ballantana kuma ruwan yawa wurin barna sannan kuma bai yi tudu da yawa ba ballantana idan ruwa ya hau kai ya gangare yana da tudun da ruwa mai yawa baya yi wa wajen lahani ruwa kaɗan kuma idan ya sauka ma baya iya gangarewa sai ya tsaya a daidai wajen ya jika kasar wajen ita ce rabuwa na taba ganin wani mai fassara hausa ya fassara shi ya ce jigawa amma dai bata kwanta mun sosai ba don galibi da an ce jigawa akwai sahara sahara a wajen wallahu alam kamar su kun dai gane me rabuwa ne ko sai ku shawo wata da kalmar da za ku bata kamar sali jannatin bi rabuwa kamar gona ce a wani wuri mai dan tudu tudu asabaha wabilun sai ruwan sama mamako ya same ta irin wannan gona da take wuri mai tudu tudu da ba mai yawa ba idan aka yi ruwan sama mai yawa uku da hadu hadifain sai kawai aka ga gonar ta bayar da amfanin ta ribi biyu inda tana bayar da dame 20 sai yanzu ya zama 40 inda tana 40 yanzu ya zama 80 haka waɗansu suka fasara waɗansu suka ce zaifain din ma'ana sai aka ci a damana ɗaya amma aka yi shuka sau biyu ka yi shuka amfanin gonar ka yi riga sauran gonaki kaiwa har ka girbe ka sake shukawa kuma aka ci karshen damana da kai ina fata an fahimta fa'atar laha. wa bi'fain fa in lam yusibha wabilun idan mamakon ruwan sama bai same ta ba fa fallun to yayyafi ma sai ga ya wadatar da ita wato yanayin kasar wuri ne mai kyau ruwan sama mai yawa sai ta ba da ninkin amfani biyu idan ba a yi ruwan sama mai yawa ba sauran gonaki duk sun bushe ita kan yayyafi ma ya ishe ta bayar da amfani irin wanda ya kamata sauran gonaki su bayar ina fata an fahimta wato misalin wannan shine misalin mutumin da ya ciyar da dukiya da kyakkyawan niyya fi sabilillahi kuma bai gorantawa wanda ya wa ya ciyar din ba ya yi ne dan Allah tasbitan min anfusihim kenan irin yadda wannan gonar wato idan ta samu ruwa mai yawa za a ninka haka idan ta samu dan kadan wanda baya amfani amma za ta bayar da amfani to haka shi can gurin dan kankanin abu da zai bayar zai samu ladansa haka idan mai yawa ne kuma zai samu lada ninkin ba ninki ina fata an fahimta shine fa illam yusbiha wabilun fa tal wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala matsa wato ainihin mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake fakko a gare shi sai ce أيود أحدكم na تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار أصابها إحصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبنجد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل shin yanzu ɗayanku zai so a ce yana da wata gona min nakhilin ta itacen dabino wa anabin da kuma inabi nau'i daban-daban tajrimin tahti al-anhar wadda koramu ke gudana a cikin gonar su kai su kawo lahu fiha min kulli samarat a cikin ta duk akwai nau'ika na yayan itace ubangiji ya arzuta shi da shi wa asabahu al-kibaru wannan mutum da yake da wannan gona kuma sai girma ya kama shi shekaru suka yi masa yawa wa lahu zurriyatun du'afa gashi da yara idan an ce zurriya ya'ya da jikoki du'afa dukkan su masu rauni ba su kawo karfin su ba yara suke kanana fa asabaha isarun fihi nar wannan gona kawai asabaha isarun sai wata irin guguwa ta same ta isar iska wadda take mai karfi irin wadda take karya itace ta ya ce rufin kwano shine isar fihi narun a cikin wannan iska mai tsanani kuma ga wuta fahtaraqat gonar gaba ɗaya sai ta kone Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne ubangiji ta ala ke bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu yin tunani har yanzu za mu ji muna da kishirwar musamman anar wannan aya duk da cewa mun fassara ɗaiɗaikun kalmominta a cikin hausa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari umar dan khattab Allah shi kare da gare shi ya tara wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da so ina son ku bani labarin wannan aya me take nufi aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin har zuwa karshe sai suka ce Allahu a'lam sai ce idan ku sani ba ku ce mun ku sani ba kar ku tsaya kuna wata kara Allahu a'lam Allahu a'lam kawai mu sani ba sai ka Abdullahi da abada ce ka san ma'anarta yace shi abin da ya fahimta karkashin wannan aya misali ne Allah ke bayarwa na mutum da yake aiki kyakkyawan aiki aiki na gari a farkon rayuwarsa a cikin ƙuruciyarsa yana da mukaminsa yana da dukiyarsa har sai da zo dab da mutuwa sai shaidan ya kawutar da shi daga tafarki mu kyakkyawa sai ya mummunan aikin da ya rusa dukkan waɗancan ayyukan kuma sai ya mutu akan wannan umar kasa khattab ce ko ni ban fahimci wani abu ba karkashin ta sama da abin da ka fahimta ma'ana misali ne Allah ke bayarwa yanzu mutumin da yake da gona irin wannan wadda ga 'ya'yan itace na na wato ainihin dabino ga inabi ga kuma lahufi hamin kulle kulli samarat sannan shi da yara kanana lokacin da gonan nan ta kai ai yana da bukatar ta na farko shi babba ne ba zai iya neman kuɗi ba ya dogara ga wannan gonar wajen ciyar da iyalinsa da menene daidai lokacin da yake da bukatar gonar daidai lokacin ta kone kamar yadda wancan mutum daidai lokacin da yake da bukatar ladan aikinsa daidai lokacin ya yi mummunan aikin da ya rusa aikin kuma ya mutu ina jin misalin ya fito wato abinda wannan ke nuna wa ya'yan uwa mutum ya dawwama akan aikin alkhairi shi yasa duk yadda kaga kana aikin alkhairi ko kina aikin alkhairi to kada mutum ya rudu da yawan aikin cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko nawa ka kashe wajen ciyar da musulunci ko mutane nawa ka karantar a matsayin ka na malami ko wani ko adadin yaki nawa ka fita idan kai sojan musulunci ne duk abin da ka san kai na alkhairi kada ka ga yawan sa kada ka ai nayi kaza ai nayi kaza ai nayi kaza babban abin da ake so dawwama akan wannan har zuwa lokacin mutuwa dan saboda akwai lokacin da mutum zai kasance yana aikin alkhairi a rayuwarsa daga ba sai zo ya cika kuma da mummunan aiki kaga ya rushe alkhairin gaba ɗaya kenan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhulaha da haka babban abin da ake so wato cikawa kan aiki nagari gari shi yasa bayan Allah salihai nagari wato duk yadda suka gansu akan tafarki madadaci abin da suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ko ka riga ka shiryar da mu karkatar da zukatanmu ka duba manzon Allah ma ta yake Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya ubangijin da ke juye zukata yadda yake so tabbatar da zuciyata akan addininka da kar ɗaya daga cikin mai rutu da kyakkyawan aikinsa duk yadda kake ganin kayi kyakkyawan aiki ko aka ce kayi kai ka gani da kanka ko mutane suka gane maka kar wannan ya ruɗe ka kai dai yi fatan cikawa akan wannan don ga misali wanda ke ya kamata lalle mutum ya ɗauki wannan misalin a matsayin babban misali ne da haka Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu tunani kullun ya zanto tunaninka yaya zaka kara kyautata aikin kuma kullun ya zanto tunaninka ya zaka ne santar da kanka daga dangin al'amurra da suke haifar da rusa aiki gorantawa mutane riya duk wannan na rusa aiki to ya mutum zai kullun ya ne santar da kansa daga wannan kar ka goranta mutane in ka musu baiwa kamar yadda ayoyi suka nuna manzo Allah nuna cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ke cewa mutum uku wato ainihin ba za su shiga aljanna ba mutum na farko yace almannan mai goranta wa mutane nayi wa wani kaza nayi wa wani kaza aini nayi kaza ba zai shiga aljanna ba na biyu al'aqu li walidayhi mutumin da yake kangare ma iyayensa baya musu da'a ko biyayya irin wanda ta dace da shari'a mutum na uku mudmin khamr mutumin da yake dimantan shan giya kullum sai ya je gidan barasa kullum sai ya je mes ya sha giya to wannan guda uku nan maza Allah ce ba za su shiga aljanna ba kaga ya kamata mutum ya kokari ya nisanci wannan Allah tsare mu sai Allah ce amanu an أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما wa min. من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم التي يا أيها الذين آمنوا يا ودن سكي إيماني أنفقوا من طيبات ما كتبتم ku ciyar min tayyibati ma kasabtum daga dadadan al'amurra irin wanda kuka samu abinda ake nufi da tayyibat dukiyoyi na halal da kuka samu ta hanyar noma ta hanyar aiki ta hanyar kiwo ta hanyar sana'o'inku na hannu kuka tara kuka samu kuɗi cikin irin waɗannan kuɗin ne za ku ciyar domin ku samu abin da zai zama sanadiyar shigan ku aljanna wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abin da muka fitar muku shi daga cikin ƙasa abin da kuka noma na dangin kayan noma dangin kayan abinci shi ma ku ciyar daga cikinsa wato ku bayar da gwargwadon zakka ta wajibi haka kuma ku ƙara da yin sadakoki na nafila wanda za su ƙara ɗaukaka matsayinku a wurin Allah shine wa mimma akhrajna lakum min al-ardh da wannan ne imamu abu hanifa ya kafa hujja bisa ga cewa dukkan abin da girgije ya shayar ƙasa ta tsirar akwai zakka a kansa yace dan Allah yace anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma kaga lafazin mimma wato kaga siga ce cikin sigal umum ma'ana daga dukkan abin da akhrajna lakum muka fitar muku daga cikin kasa gero ne shinkafa ce masara ce makani ne mangwara ne lemo ne ayaba ne abarba ce gwanda ce kabewa ce gurji ne mimma haka ya fahimta mimma akhrajna lakum daga duk abin da kasa ta fitar sai kai sai kai zakka ya dauke ta da fadi kwarai da gaske to kamar yadda shi ya dauka da fadi haka kuma waɗansu suka tsuki akan waɗansu al'amura guda hudu suka ce su kadai za a yi zakka an fahimta ko to kamar waɗansu kuma suka tsaya tsaka tsakiya irin su imamu malik ibn anas wanda imamu ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa yake cewa wato usul na ahlul madina cikin abin da yafi zakka cikin abin da ya shafi zakka ya ce shi ne ya fi dacewa da sunna wato me za a fitarwa menene ba za a fitar masa ba ya ce abin da mutanen madina suka tafi a kai shi ya fi dacewa da sunna ya ce domin mutanen madina kai tsaye sahabbai da suka rayu da annabi sun fitar zakka kan wani abu tabi'ai suka gani suka fitar gurgurdan yadda suka ga sahabbai sun yi tabi'u tabi'i na sai imam malik suka samu kuma suka fitar don haka lalle ne abinda suka yi din nan an fitar da zakka a kansa lokacin manzon Allah don lokaci bai yi tsawo ba da za a ce ga wani abin da za an shuka shi a can a wannan lokacin babu da haka sai zanto ka'idar abin da za a fitar wa zakka daga cikin kayan abinci shine abin da yake muqtat kuma ya zanto muddakhar kullu muqtatin muddakhar idan an ce muqtat dangin kayan abinci wannan ya nuna banda kayan marmari idan aka ce muddakhar abin da za a iya taskance shi a sa a sito wannan ya nuna duk abin da ko kayan abinci ne idan ba za a sa shi a sito ba to ba za a fitar masa da zakka ba kenan dole sai ya cika siffofi guda biyu kaga da gero da dawa da shinkafa da alkama kowanne mukutat ne kuma kowanne muddakhar ne amma da doya an gane ko da dankali sawa'un dankali namu na gida ko dankalin turawa kowanne mukutat ne amma gairu muddakhar ba za a taskance shi ba to tunda ko ba za a taskance shi ba ba zakka a kansa doya ko mutum zai noma doya a shekara cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka a kanta ba haka dankalin turawa ko da zai noma cikin masallacin nan babu zakka a kai amma idan ya sayar ya tara kuɗin da ya sayar ya ajiye har suka kai shekara to zai fitar da zakkar kuɗi kenan amma ba zakkar kayan noma ba an fahimta ko haka rogo amma idan aka busar da rogo an gane ko an busar da shi ba idan aka busar da shi ba ana auna kwano kwano ba har a nika shi ko a yi dan wake da shi ko a yi wani abu da shi to wannan rogo irin wanda aka busar idan ya kai wusuki biyar shi kuma dole sai an fitar masa da zakka kaga da tattasai da tumatiri da albasa duka waɗannan babu zakka a kansu ko da mutum zai cika garin nan gaba ɗaya da tattasai da tumatiri da albasa nashi ne babu zakka a kai amma idan ya sayar kuɗin ya ajiye su a kai shekara to zai fita masa da zakka to amma fa idan ya busar da tumatiri kaga ya tashi daga sunan tumatiri ko da a hausa ya zama sunan shi kauɗa busasshen tumatiri kenan da busasshen tattasai da busasshen barkono ba ana auna su ba kwano kwano ba kuma ana yin buhu buhu da su ba idan mutum ya noma tumatiri ya shanya shi zai sayar da shi a bushe ma'ana ya shanya shi ya kai yawan da ya kai wusu kibiyar shi ma sai ya fitar masa zakka ko tattasai ya kai yawan da ya kai wusu kibiyar sai ya fitar masa zakka ina fata an fahimta domin da tattasai din da tumatiri din kowanne mukutat ne dangin abinci ne sannan kuma gashi ya zama muddakar a yanzu in yana danyensa ba muddakar bane ba amma dan danyensa ba za ka aje ka je ka aje shi a sto ba amma bayan ka busar da shi ba buhu buhu ake ba to wannan zaka fitar masa da zakka kenan to wannan mazhabi na usulul ahlul madina shine yafi zama wato daidai wato a ababin zakka sama da sauran mazhabobi an fi min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ardh ku ciyar daga dadadan al'amuran da muka baku da kuma abin da muka fitar muku cikin kasa ku ciyar ku fitar da zakkarsu wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wala tayammamul khabisa kada ku ce za ku nufaci mummuna daga cikin dangin kayan abinci ku ce minhu daga gare shi ne tunfiquna za ku ciyar da miskini ka je ka samu abin da bai kyau ba cikin tattasai ko cikin tumatiri ka ce da shi za ka yi sadaka ko ka samu bangaren da bai kyau ba a gonarka ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama ko ta dawa ko ta gero wanda bai kyau din baka ce shine zaka dauka ka je ka abin nan da shi zaka bai wa sadakawa zakka ko ka zo lokacin da ka yanka geron naka duk ka hada shi dami dami to sai ya kasance duk zangarniyar da bata yi kwaya sosai ba ka ware ta daban wanda suka yi kwaya ka ware su daban da kai dami dami sai ya kasance duk damin da yake yana ɗauke da zangarniyar da ba kwaya a cikin su zaka bayar da zakka wannan bai halatta ba la ta yamma mul khabisa minhu kar ku nemi abin da yake mara kyau ku ce shi za ku ciyar lokacin da za ku ciyar sai ku ciyar da abin da yake mai kyau idan abinci ne idan menene ko menene sadaka ta farilla da sadaka ta nafila duk abin mai kyau za ka ciyar walastum bi akhdhihi illa an tughmidu fi ai ku kanku idan an baku ba za ku karba ba sai in kun rinsa idanu ma'ana sai dai kawai irin alal larurati din nan mutum ya karba in ba haka ba da ba za ku karba ba wa'lamu ku sani cewa anna ganiyun hamid lalle Allah ta'ala ganiyun wato mawadaci ne sannan hamid kuma abin yabo ne subhanahu wa ta'ala aka ce wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu daga cikin sahabbai idan suka je gonarsu ta dabino inda yayi kyau sai su ware wannan nasu ne inda bai yi kyau sosai ba sai su ballo dodo guda su ballo wannan su ballo wannan sai su zo su rataye a masallaci akwai inda ake ajiye sadaka wanda duk mabukaci idan zo ya dauka wanda duk ba mabukaci bane idan ya zo ba ruwan shi da ita wai hikimar hakan dan domin duk wanda ya baka abu kai kuma lokacin da zaka karba da hannunka da nashi wa yake sama shi nashi ne ke sama da yake me da yake bayarwa kai da kake karba hannunka na kasa to akwai jin kaskanci da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da irin wannan ya yaya zan yi haka hannuna na kasa an fahimta gogara gara je da ko da ya karɓi wannan to amma idan aka ajiye inda masu bukata ne kawai suke so sai je ya dauka in ya gaina cikin mabukata duk wanda baya cikin mabukata kuma ba zai dauka ba yanzu mu idan aka ajiye zaka a masallatan mu yasuwa za su fara dauka <laughs> masu dukiya ne za su fara dauka saboda mu ba mu da wadatar su ba duka mu bane masu wadatar su sai yan kaɗan daga cikin mu mun mun riga mun saba komai za a yi wa wasu yanzu inda za a kawo na ba adadin masallacin na a ce kowa ya dauki daidai duk da haka wani yana ganin sai dai yayi wa wasu saboda mu kalta din mu ne wannan wani abu ne da kamar mun riga mun gada har ma waya waɗansu mata suke wa a rubi an fi samu wato aitul mutsutsu haka aiko kowa kaga wannan kuma abu ne na bai baya cikin ɗabi'a na mutumin da yake akwai karamci ko akwai izzatun nafsi tattare da shi an gane ko so ake mutum ya zanto akwai izzatun nafsi tattare da shi laraba har yaba kansu suke tun lokacin jahiliya cewa wato ni ba na cikin mutanen da idan an kawo abinci zan fara sa hannu sannan kuma ba na cikin mutumin da ake bari akan akwati wato yana daga cikin karamci sai an riga ka sa hannu dan saboda tawazu'u kuma za ka riga sauran tashi wato duk wanda daga cikin mai ke tawazu'u kenan ko karamci ko dai ji da izzatun nafs amma mu ina sai dai a hankali a hankali wa alamu ku sani anna allaha ganiyun hamid ubangiji ta'ala ganiyun ne ti sannan hamidun abin yabo ne abin nufi sai ya kasance wancan abu da suke na zabo dabino mara kyau su ajiye sai Allah ce ku daina wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna kar ku ce za ku nufaci mara kyau daga ciki za ku ciyar Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra shaytan shine yake tsoratar da ku yake firgitar da ku dangane da talauci yana cewa in kun ciyar da dukiyar ku wajen gina masallaci wajen tona rijiya inda ake wahalar ruwan sha mutane su sha wajen gina makarantu na islamiyya wajen taimaka marasa lafiya da ke asibiti wai za ku talauci dan haka yake muku alƙawalin talauci yake muku wa amurukum bil fahsha kuma yana umartan ku da alfasha abinda ake nufi da alfasha a nan gurin wato ainihin ruwa an gane ko wani daga cikin laraban jihar ke cewa aral mauta ya tamul kirama wa yastafi aqilata malil fahishil mutashaddidi ma'ana alfahish ay albakhil sukan ce alfahsha suna nufin albukhlu sukan ce alfahish suna nufin marwaci saboda haka sai dan yana muku alkawalin talauci yana umartan ku bil fahsha'i da yin ruwa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla ubangiji ta'ala kuwa yana muku alkawarin gafara ta musamman daga gare shi sannan kuma wa fadla da kuma falala shine dadi da ya dada muku akan abin da kuka ciyar domin da abin da kuka ciyar na alkhairi ubangiji zai mai muku gurbin sa an gane ko ma anfaqtum min khairin fa huwa min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin ubangiji ala idan kun ciyar da abu shikenan sai mai muku gurbin sa da wanda yake mai alkhairi sannan kuma wato ainihin shine fiye masu arzikawa kuma a kowace safiya kamar yadda manzo Allah ya bayani mala'iku guda biyu suke sauka daga sama ɗaya daga cikin suna cewa Allahumma a'ti mumfikan khalafa ya ubangiji duk mai ciyar da dukiyarsa dan taimakawa addinin Allah dan taimakawa gajiyayyu da talakawa mayar masa gurbi abin da ya ciyar da ɗaya kuma yace Allahumma a'ti mumsikan talafa ya ubangiji dukkan mutumin da ya matsa bakin aljihu ya zama mai rowa ya ubangiji ka gadar masa da hasara a cikin dukiyarsa kullum haka mala'iku suke sauka suna faɗa wannan ya faɗi wancan addu'ar wannan ya faɗi wancan addu'ar da haka sai dan ya rude ku cewa idan kun ciyar da dukiyar ku fi sabilillahi shikenan sai ku zanto kun talauci a ku ciyar din ciyarwar ita ce abin da ke tabbatar da wato kimar ku da darajar ku a wajen Allah subhanahu wataala wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai yalwa ne sannan kuma alimun masani ne ga wanda suka tantance dan ka falalar shi zuwa gare su sai Allah ta hikmata man yasha wa man يؤت hikmata faqad utiya khayran كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وبنجد يؤتي الحكمة من يشاء shi Allah shi ne yake bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikma dukkan wanda Allah ya bai wa hikima kuwa faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa ya Allah bamu hikima wa ma yazakkaru ba wanda ke daukan wa'azi ya gane haka din illa ulul albab sai ma abuta hankula malamai annan sun yi kokarin fassara me ake nufi da ni'ima waɗansu suka ce ma'arifatul haqqi wal amalu bihi sanin gaskiya da yin aiki da ita shine abin da ake kira da hikima a cikin wannan ayar za mu iya fahimtar abin da ake nufi da hikima na idan mun koma hadisin bukhari wanda manzala sallallahu alaihi yake cewa la hasada illa fisnataini babu hasada abin da yake nufi da hasada anan al-ghibta al-ghibta in goraci Allah ya bani irin abin da ya baiwa ne ba a yin irin wannan sai cikin al'amura guda biyu mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya kuma yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi to babu laifi ka ce ya Allah ka bani dukiya irin ta wane ni ma da in yi aiki irin na wane mutum na biyu mutumin da Allah ya ba shi alkur'ani karatunsa da sanin ma'anarsa kuma yana kokarin aiki da shi da karantar da mutane sai ka ce ya Allah ka bani irin abin da ka baiwa wane na alkur'ani dan ma in yi irin abin da wane ke yi to haka hadisin ya faɗa a wani wuri ce alqur'ani a wani wuri sai ce rajulan atahu Allahu hikma wa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha to kaga alqur'ani din shine hikima din kenan da haka da aka ce yu'til hikmata man yasha in ma mun fassara shi da cewa shine ma'rifatul haqqi wal amalu bihi ko mun fassara shi da cewa shine alqur'ani ko mun fassara shi da cewa shine al-ilmun nafi' dukkan su dai ma'anin mutaqariba ma'anoni ne makusanta juna wa man yu'tal hikma dukkan wanda Allah bai wa hikima fa kad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai daukan wa'azi sai ma abuta hankali sai Allah ta وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ubangiji ce wa ma an fakatun min nafakatin dukkan abin da kuka ciyar na ciyarwa kowace iri ce ciyar da iyalinku ne ciyar da iyayenku ne waɗanda suka gajiya sun tsufa ciyar da 'ya'yanku ne ciyar da makwabta ne ciyar da 'yan makaranta ne waɗanda ba su da mai tallafa musu ko ɗaukan nayin don su yi karatu ciyar da dukkan wani ma'abucin ciyarwa duk kowane irin ciyarwa kuka yi au nazartum ko abin da kuka yi bakance min nazarin na bakance kayi bakancen yin azumi ne kayi bakantan wato ainihin kuɗi ne da zaka bayar sadaka kayi bakancen wani aikin alkhairi ne duk dai abin da kuka ciyar na ciyarwa ko kuka yi bakance na kowane irin nau'in bakance fa inna Allah ya alam ubangiji ta'ala yana sanar da shi da haka in za ku ciyar sai ku ciyar da kyakkyawan niyya don ubangiji ya ba ku lada in za ku yi bakance sai ku yi bakance wanda ya dace da shari'a bakance shine mutum ya wajabtawa kansa wata ibada wadda kafin ya wajabtawa kansa ba ta zama wajibi ba mustahabbi ce a kansa amma shi sai ya wajabtawa kansa ita kamar ganin damansa ne ya yanka rago ya kyautar da sadaka ya kyautar da naman ko ya sadaukar da shi wannan ba wajibi bane amma idan yayi mustahabbi ne to sai ya wajabtawa kansa ya lizantarwa kansa na yi alkawali tsakanina da ubangiji juma'a mai zuwa sai na yanka rago na kyautar da nama ko sai na yanka saniya na sadaukar da nama ko sai na yanka raƙumi na sadaukar da nama lokacin da ya faɗi wannan tsakanin shi da ubangiji da wannan niyyar to yin hakan ya zama wajibi idan bai yi ba ana bin sa bashi idan har bai yi ba har ya zo mutuwa ko da bayan ya mutu kafin a raba gadon sa sai an cire wannan an yi dan yana daga cikin bashi da dole a biya wa mamaci kafin a raba gadon sa min badi wasiyatin yusi biha audain yana daga cikin bashi da dole sai an biya kenan sawa'un bashi da yake da alaka da ubangiji ko wanda yake da alaka da mutane dole sai an biya fa dainullahi ahqqa an yuqda kamar yadda manzo Allah nuna cikin hadisi to wannan bakance kenan da haka shi ma aiki na alkhairi shi ko bakance iri biyu ne akwai bakance wanda yake mu'allaq akwai bakance wanda yake mutlaq bakance wanda yake mu'allaq mutum ya rata yadda wannan ibada da wani abu da Allah zai masa mata ta sanar da juna biyu ranar da duk ta sauka lafiya dan murna da godiya ga ubangiji sai na yanka raƙumi sai mutum ya faɗo wannan ya ce fa amma in ta sauka lafiya to sai ta yi bari kafin ta sauka lafiya kaga babu rakumi a kansa amma in ta sauka lafiya fa da rakumi a kansa mutum ne yake jiyatar wani mara lafiya a asibiti yace na ya alkawali tsakana da ubangiji daga ranar da wane ya fito daga asibiti ya samu sauki a wannan ranar sai na yanka rago na yi sadaka da naman ko sai na yi azumi na kwana bakwai ko sai na yi kaza mutum ya faɗi wannan to kaga wannan ya rataye da wannan abu da warakar mara lafiyansa ta yadda in ya waraka zai yi in kuma ya cika bai tashi ba kaga babu wannan abun a kansa to irin wannan bakante din makaruhi ne don an tambaye manzon Allah yake cewa ai wannan bai dace ba kamar mutum marowaci ne yake irin wannan bakantan mai kyauta baya irin wannan bakantan an gane ko kamar yana so ya koya kansa kyauta amma ya ga ba zai iya ba sai yayi bakan irin wannan can makaruhi ne dan kamar ga wani abu da zaka yi na ibada da zai kusanta ka da ubangiji amma sai ka rataye sai Allah ya maka za a duniya sannan kai wannan abin inda kar hancin yake dake nan amma bakance wanda yake mutlak ba ka rataye da wannan da komai ba idan sallah ta zo na alƙawari tsakanin da ubangiji zan yanka sa ba wai laye ce zan yi ba tun da karamar sallah babu wani laye a ciki amma zan yanka sa dan in kyautata wa na ko kuma gajiyayyu waɗanda su ma su samu naman miya sai kai wannan ba tare da kara ta yadda warakar mara ka ko dawowar wani matafiyi ko saukar matarka lafiya ko wani abu haka ba to irin wannan mustahabbi ne an so a rinka irin wannan bakanta ina ba ta an fahimta idan mutum yayi kuma yana da lada haka duk ciyarwa idan mutum yayi yana da lada ciyarwa ta abinci ce ciyarwa ta duk abin da mutum yi shine fa inna allaha ya alamu wa ma lil zalimin min ansar lalle azzalumai ba su da waɗansu mataimaka da za su kare su daga azabar ubangiji Allah ta in tubu duk sadaqati fa ni'mahi inda za ku bayyanar da sadaka a fili jama'a su gani fa ni'mahiya to madalla da ita sadakar da kuka yi ta a irin wannan yanayi in kun yi da kyakkyawan niyya wa in tukhfuha amma idan kuka boye sadaka din wa tu'tuhal fuqaraa kuka ciyar da ita ga talakawa marasa shi fa huwa khairul lakum to hakan shi ya fi alkhairi a gare ku ma'ana bayyanawa babu laifi amma ɓoye ta hakan kuma shi ya fi alkhairi to shine malamai suka ce ita sadaka iri biyu ce akwai sadaka ta wajibi zakka wannan bayyana ta fi ɓoye ta akwai sadaka kuma ta nafila ba ta zakka ba ta ganin dama wannan kuma ɓoye ta ya fi bayyana ta muhimmanci abin da yasa suka ce bayyana da zakka ya fi muhimmanci suka ce akwai hikimomi alal guda biyu hikima ta farko za ka koya wa 'yan uwanka mawadata cewa ya kamata su ma su yi zakka don su yi ƙoƙarin yin gasa da kai su ma su yi zakka irin yadda ka yi hikima ta biyu don ka turewa kanka tuhuma don idan ba ka yi a fili ba wato ba za a gane kana yin zakka ba amma idan ka yi ta a fili talakawa za ka san kana yi to wannan shine hikimar bayyana ta amma waccan kuwa tunda ita ba lalle idan ma baka yi ta ba babu wani tuhuma a cikin tunda ba wajibi bane dan me zaka tuhumci mutum dan bai yi habi ba to wannan boye ta shi yafi dan mutum ya nesanta kansa da gariya wannan kuma bayyana ta shi yafi dan mutum ya kasance ya turewa kansa tuhuma an gane ku wa in tukfuha wa tu'tu hal fuqara fa huwa khairul lakum inda za ku boye ku ba wa talakawa abinda suke bukata na taimako din to wannan shi yafi alkhairi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuranku والله بما تعملون خبير وبنجزي تعالى ما يباد الأباد إني دنقنا دا أبين دكوشي أي كتاوة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وبنجد ليس عليك هداهم باتيلس بني bane كي ونن النبي هداهم سيريد annabi abinda ake nufi daukan shiriya ka shigar da ita cikin zukatansu daukan imani ka shigar cikin zukatansu su ji sun zama musulmi sun furta kalmar shahada ba a wajabta maka wannan ba abinda aka wajabta maka shine wa'azi fadakarwa amma shiriya ta hanyar dacewa da mutum imani shiga zuciyarsa yi kalmar shahada wannan auren Allah yake walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shirin da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi to domin kawo nan ku kai ba dan kowa ba dan Allah ku duba yadda suratul bakara take ta magana akan infaki infaki infaki yaki karewa kwana nawa ake ta cewa infaki kuciyar kuciyar saboda mun ji Allah ya san a cikin mako marowata ha antum haula'i tud'auna tunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wato ubangiji ta ala san a cikin mu akwai marowata tunda shi ya halitte mu ya san dabi'ar mu shi yasa sai yake zaburar da mu mu rinka jin in mun ciyar kanmu muka yi wagata in ba mu ciyar ba kuma kanmu muka cuta domin amfanin ciyarwa da zai koma gare mu ne ba ga Allah ba shi mawadaci ne sannan kuma illar da ke kunshe cikin rashin ciyarwa haka a kawukan mu za ta koma ba za ta koma wajen ubangiji ba wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alkhairi fali anfusikum to domin kawunan ku ne wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah ba fa za ku sayar ba sai dai neman sai don neman yardan Allah ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah kaga jumla ce anan khabariya amma ma'ana hal insha abin nufi la tunfiqu illa ibtigha'a wajhi Allah kar ku sayar kadai sai in don neman yardan Allah ne an gane ko wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka siyar na alkhairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun za a cika muku sakamakon sa da ladan a wurin Allah wa antum la tuzlamun da dai ba za a zalunce ku ba sai Allah ce للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗanda za ku ciyar su ne waɗanda wannan aya ta yi bayani lilfuqara allazina uhsiru fi sabilillah za ku ciyar da dukiyoyinku ne lilfuqara ga mabukata allazina uhsiru fi sabilillah wanda aka katangance su fi sabilillah kadai suna rayuwa ne dan yada kalmar Allah zaratan sahabbai da suka yi hijira ko daga makka ko daga waɗansu ƙauyuka ko daga waɗansu garuruka na larabawa zuwa madina suka tare ba don komai ba suna kiran ranar da za a ce musu hayya ilal jihad yaushe ne za a fita jihadi a zo a tafi wannan tunanin shine ya kawo su madina da haka ba su da sukunin su je kasuwa ko ma su yi wani abu galibin su idan sun samu abin da za su je a yi ne su biyan bukatar su ta samu kenan to sai Allah ce irin su ku rinka ciyar da su waɗanda suka katangance kansu fi sabilillah la yastati'una darban fil ard ba su da ikon yin kai kawo wajen fatauci cikin kasa akan ce ad-darbu bil ard ya zanto ana nufin shafar kasa akan ce ad-darbu fil ard ya zanto ana nufin as litijara tafiya domin wato ainihin kasuwanci ko wani abu su waɗannan mutane la yastati'una darban fil ard ba sa samun dama ta zuwa garurruka don yin fatauci a cikin ƙasa yahsabuhumul jahilu agniya. wanda ya jahilci halin su ma sai ya tsammaci cewa su mawadata ne minat ta'affuf saboda kame kai ba sa roƙon kowa ba sa barin jikinsu da datti ba sa barin wuyan rigarsu da annakiya ba sa yin haka rigar ko ba a goge ba dai za a wanke ta za a ganta tsaf da ita ba za a ga mutum ya bar idansa da kwakwanya ba wajen ya baiwa kanshi adireshi na talauci ga muku ba mu zakka ba za a ga mutum ya bar kansa haka kawai a hargitse bai gyara gashin kansa ba ba za a ga mutum ya bar bakinsa ba ka a wulakance ko mutum ya bar girgigensa da tsamma ko yana tafiya a wulakance gyara jikinsu suke sai ga mutum da kwalliya ko da yadin ba tsada dai ba dai za ka ji kyamar ka tsaya da shi a cikin sahun sallah guda ɗaya ba ba za ka ji kyamar ka tsaya da shi a ko ina ba saboda ya tsaftace kanshi wannan kuma yana cikin sima ta musulunci dan waɗansu sai su rika ganin cewa wato yana daga cikin zuhudu da gudun duniya mutum ya bar kansa da datti ya bar wuyan rigansa da annakiya kamar darin tsire to wannan kuma ba wai magana ce ta wato zuhudu ba magana ce ta jahilci tsabagensa magana ce ta rashin sanin ya kamata Allah ya saukarwa da annabi cikin farko-farkon abin da ya saukar masa ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir ɗaya daga cikin fassarar siyab shine tufafi fatahir ka tsarkake su shi yasa lokacin da Umar dan Khattab ya ga wani saurayi ya yi dogon wando na samari yana jan kasa ko ya saki izar din sa yana jan kasa yace ya dan samari dan daga wandan ka daga kan kasa fa innahu atharu shi yafi zama ka zama mai tsafta amma kana jin shi a kasa yana amfanin sa ma'ana dai tsafta tana cikin al'amura na addinin musulunci ina fata an fahimta to amma sai mutum ya dauka cewa wai zuhudu ne gudun duniya ne mutum ya bar jikinsa da datti mutum ya bar kansa ba tsari haka da sauransu a gaskiya wannan ba addini bane jahilci ne kawai kuma akwai waɗansu sufaye irin na da can kazaman sufaye da suka kawo irin wannan sufancin ko da su ba su ne hakikanin sufaye na gaskiya ba hakikanin sufaye na gaskiya masu tsafta ne masu karatun qur'ani ne irin su Abdulkadir jilani irin su muhammad ibn al-junayd al-qawariri irin su sahal bin abdullah tusri irin su wane ne manya-manyan zaratan sufaye da ba abin da suka sani karatun qur'ani jihadi fi sabilillah siyar eh, da dukiya abin da suka samu noma kiwo abin da suke kenan suka raya duniya zuhudinsu sun fahimce shi kan cewa ka nisanci haram shi ake nufi da zuhudu kuma idan ka ga cubuha abin da yayi kama da halal yayi kama da haram shi ma ka gudu ka kauce masa wannan shine zuhudu amma ba abin da yake na halal ka kauce masa ba Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul din to dan me ka kaucewa abin da yake halal akan ka waye da da'awar zuhudu wannan ba zuhudu bane ba gaskiya bane ba lil eh, abdul qadir jilani mutumin kirki ne mana kai baka yadda ba da ai babban waliyin Allah ne ba ka karanta tarihin sama cikin siyaru a alamun nubala na shamsuddin zahabi ka karanta ga labari ba ga littafin sa ba kanshin sunna zaka fahimta cikin littafin sa al ghunya li talibi tariq al tauhidi ne tsantsa sunna wal jamaa wannan su ne amma waɗanda suka zo daga baya yan muna kadiriya wannan ba gaskiya bane ba ba sa dangantuwa zuwa gari shaki da nan dangantuwa ka fahimta ko akwai mutanen da suke zaratan mutanen kirki ne amma mabiyansu suka rinka musu karerai da rubuce rubucen da ba su suka yi ba sannan kuma su mabiyansu yanzu ba sa irin aiki irin nasu ina fata an fahimta to wannan kar su sa ka soke kuma dukkan wato kar faye bara gurbi su sa ka soke dukkan wani mutumin kirki wani salihin bawa ina fata an fahimta ibn taymiya yake cewa asalin asalin sufanci da zuhudu ne ya taso wanda zuhudu abu ne da ake so yace to daga baya ne tatawwara wa tatawwara wa tatawwara har zai kasance ya zama yadda ya zama da haka sufaye irin waɗancan na da yace mafi kyau a kiransu da suna zuhad wato masu gudun duniya domin waɗansu sun zo daga baya sun ɓata sufanci wannan kuma wata duniya ce daban ba tafsiri bane ba lil fuqara allazina uhsinu fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya min at ta'affuf wanda ya jahilci halayensu sai ya tsammanin cewa mawadata ne su min ta'affuf dan kame kai ta'arifuhum bi simahum zaka gane su da alamomin su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane komai lafazin ilhaf ko ilhah yana nufin naci amma anan ba ana nufin asalin ma'anarsa ba la yas'aluna an-nasa aslan kwata kwata ma ba sa tambayar mutane bayan da ya zo su roƙi wani su cewa kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza in shi ya ga dama ya ba su kyauta ya halatta su karbi kyauta dan annabawa ya karbi kyauta in shi gada ma ba su sadaka sai su karba in suna cikin waɗanda suka cancanta su ci sadaka in ba sa ciki ko ba za su karba ba ina fata an fahimta duk wanda baya cikin waɗanda suka cancanta ya ci sadaka idan ya karba kaga idan ya ci haram amma kyauta ku da kofar ta bude take wannan duk wadata ka in ka baka in ka ga dama ma zaka iya karba to su la nan nasu ilhafa ba sa roƙon kowa komai yana daga cikin abin da annabi ya rinka yin mubaya'a ga sahabbai cewa ka yadda za ka yi imani da Allah ka bautata masa shi kadai ka yadda ni manzon Allah ne sannan kuma ka yadda wa Allah tas'alan nasa shay'an haka ya faɗa wani sahabi ka'idar ta ka yadda ba za ka roki kowa komai ba yace ina eh, na yace ko da kana kan doki ko raƙumi bulalar ka ta fado kasa ba za ka ce wani mai komai ba sai dai ka sauko kasa da kanka ka ɗauka sannan ka koma ka hau yace ina eh, na yarda sannan annabi ya bashi hannu suka yi mubaya'a to in mun fahimci wannan sakon da za mu rinka roƙo muna barace barace in mun fahimci wannan sakon da ba za mu zama mun kaskanta ba ina fata an fahimta tsari idan za mu shirya yadda za a yi makarantun allo su samu tsari ta yadda za a yi karatu na fi sabilillahi a haddace qur'ani kyakkyawa hadda ta yadda ba sai an je an yi bara ba wannan in za mu wannan tsarin yana da kyau wannan kuma iyaye ne ya kamata su gane cewa lokaci ya wuce na da zaka zo ka kawo yara guda ashirin ka kawo wajen malami wai ka kawo masa kayan masa gata ka bashi almajirai ka yi tafiyar ka cin su shan su wurin kwanan su rashin lafiyar su duk yana wuyan malam kenan ka kai ba zai iya ba dole sai sun tafi bara to wajen tafiya bara za su je gidan karuwai wajen tafiya bara za su je wurare waɗanda ba su dace ba wajen tafiya bara za su game da irin area boys din nan duk su lalace a irin wannan yanayin wajen neman abinci musamman a yanzu in an kwatanta da yadda abin yake shekaru 20 da suka wuce da yadda yake yanzu abin ya lalace to amma idan iyaye suka ji cewa yadda zan kawo yara guda biyu in ce malam ga ƴaƴana ina son su haddace Qur'ani to lalle ne ya kasance na biyo su da abincin su ga buhun masara ga buhun shinkafa ga buhun sukari ga kwalin omo ga sabulun wanki ga kaza ga kaza ga kaza in ya kare ko malam ya sake rubuta min takarda in sake aiko da wani to idan yi wannan sai a yi karatu na fi sabilillah karatu mai kyau mai tsafta kuma yara din su zanto mana garta na gari amma irin yanayin da muke a cikin yanzu al'amura sun lalace sun kai wata matuka da suna bukatan shigar jama'a tsarin ba wai ta za a rushe makarantun allo lokacin su ya wuce ba a'a a tsara su a tallafa musu kuɗi da ake karɓa daga local na local government a duk wata da za a karɓo kaso daga gwamnatin tarayya ba na yan local government din bane ba a ciki ba malamin allo a ciki ba almajirai ba suna da kaso a ciki ba me local government ta tsara musu kuɗi da ake karɓa na state a ministry na education da za a ware idan an yi budget na rayar da ilimi wannan ba ilimi bane ba me aka ware musu me za a taimaka musu ba fa san musu za a yi ba ka san su za a ba su da ko banci tsakanin ka san mun da kuma ka bani kaso na cikakke to ya kamata duk mu gane wannan sannan mawadata da suke da kuɗi suke kashewa kan wani abu daban wanda ba wannan ba yanzu mutum sai kasa siyar da yara ɗari a shekara wani zai iya siyar da yara ɗari ba tare da ya ji komai ba wani zai siyar da goma wani zai siyar da biyar ba tare da ya ji komai ba kuma yaran su sami ilimi kuma su zama manya na gari amma sai mutum ya kashe kudin kan wani abin da ba mai amfani bai kyale irin wannan hanyoyin kashe hanyoyin kashe kudi na alkhairi ne muka jahilce su ko kuma mun san su amma ba ma so mu bi su don ba su dace da son zuciyar mu ba wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk kuka ciyar na alkhairi ubangiji ta'ala yana sare da shi allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billaili a kowane dare wannan hari da kuma yini sirran wa alaniyatin a sirrance da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim irin wannan ladan su yana nan a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim sannan babu jin tsoro ta tare da su lokacin da mutuwa ta zo musu wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba ubangiji ta'ala ya sa mu cikin su abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum warahmatullahi